بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو تدى بهديه إلى ملدزا وبعد ينقوى دسكي سورانا مدكوما كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ne ga watan Shawwal hijirar mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam 1441 yayin daidai da ashirin ga watan shida shekara 2020 a cikin littafin babban malami wato Profeso Abdurrahman bin Sa'ad wannan ita ce halka ta ashirin da ainihin wato biyu. Eh? ashirin da biyu ko da uku ya eh, ashirin da uku a jiya ina karanta ko a darasin da ya gabata lokacin da nake jan nassin maganar cewa fasami'u da wuyin minas sama'i to falamma atla'at ashamsu ha ya kamata in karanta sai na karanta ƙarina. ha shi ne bullowar rana ɗin da haka ake ce masa tsaho amma ƙarin zai zamanto abokin haɗi ne kamar yadda Allah ya ce wa ƙala karini horon bana ma a tsagaituhu ta irin waɗannan su ne abin da za ku ga cewa sai da na koma wani dalili yasa ina sauraron karatun sai na fahimci ba daidai na karanta ba wannan kuskure ne irin wannan kuskuren ne idan kai wajen yadda ya kamata ka karanta sai ka karanta a cikin haka to wani daga nan ne sai ƙoƙarin ma ya wawantar da hankulan mutane ya nuna karatun ba da ke to malam ya ce wa minhum daga cikinsu yana magana akan abin da ya shafi malaman shi a dangane da maganganun da suka yi akan Alƙur'ani. akwai furat bin ibrahim al-kufi wanda malamin ya rasu hijira ɗari uku da hamsin da biyu a littafin tafsirin furat al-kufi shafi na sittin hadisi na 23 suratul baqara da abul qasim furat bin al-kufi min a'lamihim sugura yana daga cikin manya-manyan malamai na shi'a me yake faɗa ya ce wa min dalika yana daga cikin wannan maftarahu abinda ya ƙirƙire shi ala abi jafarin akan abi jafar albakir alaihi salam annahu qala wa hashahu malan yace sarki ya tabbatar ga Allah ga Muhammadu al-Bakir ya faɗi wannan magana wai yace nazala jibril bi hadhihi al-aya hakada wannan ayar haka mala'ika jibril ya saukar da ita amma sahabbai suka canza wata aya ce ita ce wacce ke cikin suratul baqara da Allah ya ce bi isa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan sai suka ce yadda ayat take bi isa mashtarau bihi an fusa an yakfuru bi ma an zalallahu bagayen fi aliyu haka suka ce mai ma'anan bi isa Allah yana magana akan yahudawa ne a cikin suratul baqara idan mutum ya goma zai gani to a daidai lokacin da Allah ke magana akan yahudawa da cewa tar da abin da suka siya makawukansu menene an ya furu a ce su kafarce ma Allah subhanahu wa ta'ala bi anzalallahu da abinda Allah ya saukar na hawa hayi me yasa suka yi haka bagiyan saboda zalunci saboda hasada ku duba ku gani fa Allah yana magana akan wasu mutane Yahudawa amma wayannan mutanen sai suka dauko ayan nan sai suka dabbaka ta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa cikin tambayar da naga an wani kwanan nan aka ce masa na Aisha uwar mumine ce yace e eh, ita uwar mumine ce amma ita ba mu'mina ba ce sai aka ce masa to shin na Aisha uwa ce ga Yahudu da Nasara sai shiru ba amsa ya ce domin in dai maganan kafirci ake yi inda ba mumina ba ce labudda ta kasance ita uwa ce yahuda da nasara za mu ce mata uwar yahuda da nasara tunda ka ce ita ba mumina ba ce wannan shi ne abinda waɗannan mutanen suke ainihin wato faɗa da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da yahudawa mai farkon ayar shine walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da wani littafi ya zo musu mai wata daraja ta musamman daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana gasgata abin da ke tare da su na wahayi wa kanu su yahudu kasance min qablu kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kafirai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yastafihuna ala alladhina su a garin madina domin akwai kabilu biyar akwai ausu akwai kazarar da ne akwai banu kai da banu nadir da banu ƙurai ɓangarorin guda uku banu kai da banu ƙuraiza da banu nadir suna da alaƙa da littafin sama to suna ji su larabawan da ke garin madina suna faɗar cewa akwai wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai aiko na ƙarshen zamani idan Allah ya aiko wannan annabin sai mun haɗa kai da shi mun yaƙi ku amma falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zo musu Allah sai ce kafaru bihi sai suka kafirce da shi shi yasa zamu ga waɗannan bangarorin guda biyu na Yahudu da Nasara Allah yana kallon su ya ce musu allazina atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san manzan Allah kama ya arifu na a kamar da suka san 'ya'yansu. amma wa na fariqan minhum sai dai wani ɓangare daga cikin su la yaktumuna suna ɓoye gaskiya hum ya alamuna kuma suna sana suke yin haka shi yasa Allah ya ce ma ja a ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani wanda aka faɗa a littafinsu na sifa yazo sai suka kafirce masa sai Allah ya ce musu to fa la'anatullahi tsiron Allah ta tabbata alal kafirina akan kafirai wayancan mutanen da yake magana yace littafi ya zo musu to shine Allah sai ya ce musu bi Sattar da mashtarau bihi anfusuhum abinda kuka siya ma kanku rayukanku an yakfuru bima anzalallahu a ce ku kafirce ma abinda Allah ya sauka bagayen su da hasada a ce an yi nazzilallahu Allah ya saukar min faddihi akan falalarsa alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda ya ga dama daga cikin Ka fa ba'u bi gadabin ala gadab Allah ya ce sai suka koma akan fushi bayan fushi sai sa yake bal kafirina azabun muhin kafare suna da azaba ta wuta to za ku ga cewa an wannan da Allah ya ce fi samasta bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan sai suka ce a'a ai bagayen din nan akwai fi ali sai sabai suka ce fi ali sai suka bar shi haka kaga kana ci gaba zaka ji Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu ana magana akan abin da ya shafi wani bangare ne na ahlul kitabi wannan fa ga littafi da shafi da komai malam ya kawo amma sai suka ɗauki wannan ƙauli sai suka ce sahabban manzan Allah ake magana tare da haka wani ɗan son zuciya wani ɗan renin hankali sai zo sai ta ƙoƙarin sai ya ba in shi a kariya ya ce ‘yan uwansu ne a yin suna da matsala ta can don kuma suna da alheri su suna haɗuwa da su wajen alherin ne Allahu akbar ayar da in ka ɗauke ta ka ɗora kan malaminsa ko shehinsa ɗaku hau rikici da shi amma sai a ɗauki wannan ayar allabtawa sahabban manzan Allah sai kuma a zauna lafiya wa minhum daga cikinsu akwai Muhammad bin Ibrahim annu'mani wanda shi kuma ya rasu hijira ɗari uku da tamanin. wannan maganan ya kawo ta a littafin al-ghaiba li Muhammad bin Ibrahim annu'mani wa huwa min talami zata kulai kulaini yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban kulaini mai littafin usulul kafi a shafi na 333 hudu, hadisi na biyar babu ma ja a fi zikir a hawali shi'a inda hurudul ƙa'in. babin da ya zo cikin ambatan abin da ya shafa halayen 'yan shi'a lokacin da mahadi zai bayyana wa ƙablahu wa ba' da bayan ya bayyana da kafin ya bayyana da kuma mustadraku safinatul bihar a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da takwas da al'ajmu wato hina zuhurul mahadi al-muntazar wannan wato aiki baris sahaba To wannan idan ka duba me yake cewa yace wa min dalika maftarahu anil asbar bini nabat bini nabatihi ƙwale yake cewa samitu aliyun ya ƙulu na ji sayidina ali yana faɗa ka anni bil adam wato ka anni bil adam fil masjid al kufa da haka al hina zuhurul mahdi al muntazar yana nufin ka anni bil adam shine kaman ina tare da manya-manyan sahabbai a kufa wato manya-manyan ɗalibai waɗanda limamul mahadi zai bayyana tare da su a kofa yu'allimun nasar ƙur'ana kama unzila zai karantar da mutane ƙur'ani kamar yadda alƙur'anin aka saukar da shi qultu sai nace ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina awalaysa huwa kama unzila shin alƙur'anin nan da kake magana mahadi zai dawo zai zo ya karantar da mutane alƙur'anin nan shin wannan alƙur'anin ba haka yake ba faƙalar sai ce la'a'a a'a min saba'una min ƙuraishi wannan ƙur'anin da ke hannunka yanzu an shafe mutum saba'in daga cikin ƙuraisawa bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim da sunayensu da sunan iyayensu wa ma ture ka abu lahabin abu ma da kaga an kyale shi ba komai sa aka kyale shi ba illa isra'an ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa li'annahu amru sai dan wulakanta annabi saboda annabi abu lahab yana da alaka da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ba komai sa kaga sun bar shi ba wai akwai sunayen wasu mutane har wajen mutum 70 da aka ambata a Qur'ani to ta yi ba mamaki su ce maka akwai sunan abubakar da umar ma a cikin manafakai ko kafirai amma suka ciccire sai aka bar sunan abu lahab shi kaɗai saboda amin annaba ne don a wulaƙanta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa daga cikin wa'annan malaman wato daga cikin wa'annan malaman kan tanda nace ka annabi bil azim fasatituhum fi masjidil kufa tanti shine fasatit tanti to shine yake cewa wa minhum daga cikin su akwai shekuhum Muhammad an-Nu'man al-Mulaqqab bil Mufid shi kuma ya rasu hijira 413 sajjala ya rubuta fi kitabihi a littafin awail al-maqalat a shafi na 46 mai rubuta ijma'a shuyukh shi'a ala hadha al-kufr ijma'in malaman shi'a kan wannan kafircin me yake faɗa a wannan littafin nashi a matsala matsalat shafi na arba'in da shida alƙaulu walbada sannan wata aliful ƙur'an a nan yi wannan magana me yake faɗa faƙala cewa yake yi shi mufi wattafaƙatul imamiyatu, in shi'a imamiyya sun yi ittifaƙi ala anna a in dalali akan shugabannin ɓata yana nufin manya-manyan sahabbai fa su ne shugabannin bata fa khalafu fi kasirin min ta'alif sun saba wajen hada alqur'anin nan da yawa wa adalu fihi an mujibi tanzili sannan sun karkace akan wajibcin yadda Allah ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani sannan wa sunnatin nabi sannan sun karkance wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa ajma'atil mu'tazila wal khawarij والزيدية والمرجئة يتي دا مؤتزلة دا كوارث دا زيدية دا مرجئة وأصحاب الحديث دا مالمان حديثي على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه duk sun saba ma in shi a imamiya akan abin da maka ainihin wato lissafa din nan kaga yana maganin ta wattafaqatil imamiya in shi a imamiya in kaga sabanin ittifaqin nan to daga baya ne in baya suka zo daga baya suna sosai sun kubutar da wannan aƙida sannan waftara haka ya sake kirkirar ƙarya fi kitabihi al-irshad al ala abi jafar annahu qala ce idan qama qa'imun qama qa'imu ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallam idan mai tsayuwa ya tsaya yana nufin al mahadi mahdi al-muntazir zai sa abubbuga tanti kanofi kenan ko liman yu'allimu an-nas al-qur'ana ga wanda zai karantar da mutane al-qur'ani alama anzalallahu azza wa jalla akan yadda Allah ya saukar da al-qur'ani fa as'abu ma yakunu alayya min hafazati al-yawm da haka zai zamanto wannan al-qur'anin da mahadi zai zo da shi yafi wahalar karatu akan wannan al-qur'anin da ke hannun mutane li'annahu yukhalifu fihi at-ta'lif domin ya saba ma ƙur'ani. wajen haɗa shi akan wannan ƙur'anin da ke hannun mutane wannan magana ya zo cikin al'irshad a shafi na 365 fi dikir qiyamil qa'im ajjalallahu farjahu kullum haka da ka ji suna ta cewa ajjalallahu farjahu ajjalallahu farjahu wai Allah ya gaggauta fitowarsa billahi lazi ba zai fito ba sama da shekara dubu haka ake zuwa kullum sirda kogo insanu ilahi zahir ya ce ya je hawwana ajjalallahu farjahu ajjalallahu farjahu Allah ya gaggauta fitowarsa kuma wallahi ba zai fito ba to wannan maganar ita ce maganar da ya faɗa wa minhum daga cikin su akwai at-tabari sai sahibu lihtijaj yayi wannan maganar alitta wannan maganar da muka kawo tabtabta shi al-mufid wa naqalahu shaykhuhum al-majlisi fil bihar babban malamin su Muhammad bakir al-Majlisi a shafi mujalladi na 57 shafi na 339 hadisi na 785 babu siyarihi wa akhlaqihi wa adad ashabihi wa khasa'is zamanihi ko zamanihi wa ahwali ashabihi salawatullahi alaihi wa ala abaihi anan ya kawo wannan maganan babin da ke maganan tarihin mahadi da ɗabi'unsa da adadin sahabbansa da kuma kasa isu na zamaninsa da makamantansu. To, ɗabarisi ya kawo a cikin wannan littafin wannan suke wannan magana. Da haka mutum ya duba cikin Alihtijaj a shafi na 153, 156 a mujallari na ɗaya, ya kawo cewa wato jam'uhu alaihi salam lil qur'an wa arduhu alal qawm jam'in tara qur'ani da na ali da kuma kawo shi da ga mutanen mun karanto maganan a baya da ahmad bin ali at-tabari min shuyukhihim fil qarn sadis in ka duba usul kafi a mujalladi na biyu shafi na 634 hashiya rakam na uku da kuma fasalin kitab shafi na talatin 31 al-muqaddimatu salisa zaka ga wannan maganar da shi tsabari su yayi wa minhum daga cikin su akwai ni'matullahi al-jazairi wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da da goma sha biyu. haitu qala inda yake cewa rawa a na mutanen masu ruwaito wa mashayikhuna da malaman mu fi kutubil usuli التي لتتفهم أصول من الحديث نحديث وغير هذا ولن تسررويت أخبارا حديثة كثيرة ما سيوا بلغت حد التواتر والتتقيمتين تواتري في أن القرآن قد أرد له التحريف وأن القرآن النميكي لأني فتور تدرك سوا يقول فأنه كثير من النقصان وبعد الزيادات يوعد لكي ƙari da rai wannan magana ya yi ta a cikin nurul barahin au anisul wahid fi sharhi tawhid a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin da uku da shida babul qur'an ma huwa liljazairi a nan wannan magana to kun ga maganan cewa shi yasa irin su abdul halim al-gazzi da yake ɗan ta'adda ne su kamar yadda wannan da muka yi munazarar nan da shi shi Suleiman yana nan ya ci gaba da zagin sahabban manzon Allah shi a matsayin Aqida, ba abin da ya damai to ana samun irin su ƴan takifi kamar yadda kaga a cikin ƴan hakika ana samu a karantar da mutum abu a ɓoye abin da aka kasa aiki da shi a bayyane shi ya fito yi to wannan shine abin da yake faruwa da haka wasu sai kaga sun fito kai tsaye sun tabbaka abin da aka karantar da su ta shi yasa shi abdulhalim al-gazzi ya kawo wannan maganganun da ire-iren su yace maganan fa cewa alqur'anin nan an ƙara an rage hadisai ne fa da suka zo daga a'imma na ahlul baiti wanda sun kai haddi na tawaturi yace kuma duk wanda imami ya faɗi magana ya ƙaryata maganin imami to kafiri ne da aka ce in kana da aƙida cewa wai qur'anin nan daidai yake ba a ƙara wani abu ba a rage ba ya ce wallahi kai kafiri ku duba akasi maimakon musulmi ya zama yana da aƙida cewa wannan alƙur'anin daidai ne ba a ƙara ba ba a rage ma sai wani ya zo ya ce an kana da aƙidan ma qur'anin daidai ne dole ka ƙudurta cewa fa lallai fa an ƙara wani abu cikin qur'ani an rage shi yasa ibn hazm al-andalusi az-zahiri da ya tattauna da kiristoci suka ce masa ai kana cewa mu mako littafinmu an ƙara an rage ya samu matsala sai suka ce masa to a cikin mutanen kuma ana samun irin wannan sai ya ce to ai wannan ba matsala ba ne da ku da su duk tafiya kuɗa amma duk musulmin duniya daga kowane ɗawa'ifu sun ittifaki ce wannan littafin na Allah babu ƙari babu rage a cikinsa to wannan shine abin da ya faɗa a nan wajen wa minhum daga cikin su akwai Abul Hasan Al-Amili wanda ya rasu hijira 1140 haitu qala inda yake fada a littafin Samiratul Anwar a shafi na 62 al-muqaddimatu thaniya fi bayani ma yuwaddihu a ba'd taghyir fil Qur'an abin da ke bayyana wato a cikin bayanin abin da ke bayyana aukuwan sashen canje-canje da aka samu a cikin littafin Allah. Me yake faɗa? Shi Abul Hassan al'amiri, cewa ya ilan ka sani, annal haƙƙan lazi mahisa anhu, wato gaskiyar da ba yadda za a iya kauce mata, bi hasbil akhbaril mutawatiratil atiya, gwargwadon hadisan da suka zo waɗanda suka kai matsayin mutawatirai masu zuwa wa gairi ha da waninta ku duba da ke ku gani fa cewa gaskiya ce inda kai ɗin shi a ne wata ba a isa a kauce mata ba gwargwadon hadisan da suka zo kuma sun kai matsayin mutawatiri a shi'a anna hadha alquran allazi fi aidina wannan alquranin da ke hannun mu qad waqa fihi ba'd rasulullahi shay'un min at-taghayyurati tabbas wani abu ya auku bayan annabi ya bar duniya na canje-canje wa askata allazina jama'uhu wato ya kayar inda suka tara alqur'anin nan ba'dahu bayan annabi kaseeran min kalimatu wal aya da yawa daga cikin ayoyin alqur'ani da wasu kalmomi wa innal al mahfuz amma zukira wato alqur'anin da aka tsare wanda aka ambata wanda kaji Allah yana magana yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun almuwafiq lima anzalahu Allah ala eh, ta'ala wanda ya dace da abinda Allah ya saukar da shi babu ƙari babu ragi ma jama'ahu aliyun wa hafizahu ila an wasala ila ibn hasan shine qur'anin da sayyidina ali ya tara shi ya tsare shi har ya isar da shi zuwa ga ɗan shi wato Hassan wannan maganar da muka ce ya ɗauko sun ci ya zo da shi ya ce wasu umar su karɓa suka ki ya ce to ba za ku sake ganin wannan kuranin ba wa haka za ila an intahal ila qa'im haka nan ƙur'anin ya ci gaba da tafiya daga wani zuwa wani har zuwa kan mahadi da aka shekara hijira ɗari da wani abu da hamsin da wani abu da aka biyo mahadi kamar yadda suka faɗa za a kashe al'imam mahadi ya gudu ya je ya shiga ramin bera a iraki to har yanzu fa ƙur'anin gaske yana hannunsa ba wannan ƙur'anin me yasa suke karanta shi ta kiya don ba yadda za a yi ka zo kana addini ba ka da alaƙa da ƙur'ani mutane su yadda da kai to amma ku duba da kyau ku gani waƙi'i za ku ga cewa ba ni na faɗa ba kaso goma na malaman shi a takwas a cikinsu ba su iya karatun ƙur'ani ba ko musamman fararen gara-gara namu nan wani daga baya in ka ga ya dadimu wannan aƙidar to ko wata fa'ida fa'ida da yake samu sai dadimu aƙidar kawai a ci gaba da fafatawa zai ci gaba da dadimi ‘yan matan mutane da sunan mutu'a ya ci gaba da dadimi kuɗin mutane da sunan kumusi to haka suke to tun da kaga akwai wata fa'ida kuwa dole mutum ya shiga ciki ya tafi kifiki da ido wannan shine wa huwa al-yawma inda salawatullahi alaihi to yau wannan alqur'anin yana hannun shi al-imam al-mahdi da haka in ka ce sai a'a duk wanda ya san aqidar shi a ya karanta ta daga littattafan su kuma yake da littattafan ba wai magana ba ce ta cewa akwai qur'ani yanzu a hannunsu wanda suke da a'a wannan su aiki da shi saboda taqiya kafin wancan qur'anin ya tabbata na gaske da haka in ka ji ɗan shi'a yana ce maka ya yadda da ƙur'ani to ka yi ƙoƙari ka kiyaye wani ƙur'anin yake magana domin akwai wanda ke hannun mutane yanzu wanda aka haɗa daga gwamnatin abubakar zuwa ta usman akwai kuma wanda suka ce sai na ali ya haɗa yana hannun mahadi ya shige wancan ramin tseren da ke iraki a hannunsa haka suka faɗa na kalli tattaunawar ah, wannan Muhammad Sadiq da shi da Adnan Ur'u lokacin da aka yi play ɗin bidiyon Yasir Habib a matsayin dalili ga shi yana kallon matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna haqadira qalilatul adab sai hankalinsa bai tashi ba lokacin da aka ci gaba da tattaunawa Adnan Urud ya ce masa yanzu inda zan ci maka matar mahadi ta yi mutu'a tare da cewa mutu'a a ku ta halatta me za ka ce mun kan wannan kawai sai tashi ya fara faɗa shi ne ya ce ya jama'a kudi ba don Allah an ce wa matar annabi ƙalilatul adam ƙaziratun natinatun tana ɗoyi amma hankalinsa bai tashi ba wannan fa abinda aka ce wannan matar mahadi ta yi abu ne wanda su a gurinsa addini ne amma ka kalle yadda hankalinsa ya tashi an ci mutuncin matar annaba an zage ta hankalinsa bai tashi ba amma ana taba matar ba ma taba aka yi ba tambaya kawai aka mai to shine malam yake faɗa yake cewa wa fil qarni salisa ashara a karni na goma sha uku waqa'at al fadihatul kubra li shi'a abun kunya babba ya faru ga yan shi'a haisu ta yadda allafa shehu shuyukhi shi'a ta yadda babban malamin shi'a ya zo in rubuta Hussein Nuri a si wanda ya rasu jira 1320 allafa mu'allifuhu ad-dakham fi jam'i idad shuyukh shi'atihi ala hadha al-kufri ya wallafa wato littafi babba wajen tara aqidun malamansa na shi'a ala hadal a akan wannan kafircin wasan mahu ya sa ma littafin suna fasulul kitab rarraba bayani dalla-dalla ko yanzu yi sacin a intanet za ka samu littafin sunansa kenan fasulul kitab fi ta harifi kitabi rabbil arba wajen tabbatar da cewa fa wannan littafin na Allah subhanahu wa ta'ala an canza shi wa Khabisu, wannan dattin ya faɗa fi muqaddimati kitabihi a muƙaddimar littafinsa yace hada kitabun latifun wannan littafi ne wanda yake latif sannan wasifur sharif wannan kuma littafi ne wanda yake mai daraja yace amiltuhu fi isbat tahrif al-qur'an na rubuta littafin ne don in kawo dalilai da hujjoji cewa fa lallai littafin Allah ƙur'ani an canza shi ba kamar yadda kuka ga wannan matsiyacin ya zo yake kokarin kawo dalilai cewa lallai matan annabi da abokan manzan Allah da suke kwanci a kabari lallai mutanen banza ne su suka kawo duniya bala'i to shi ma lokacin haka bai ji tsoro ba sannan wa fada'ih ahalil jawr wal udwan da kuma kunyata ma'abuta zalunci da wuce gona da iri yana nufin sahabban manzan Allah ya ce wa asmaituhu sai na sa masa suna fasal fitabi fi taharifi kitabi rabbil arba wa ja'altu lahu sulusa muqaddima muqaddimatin wa babaini na sanya masa ainihin wato sulusi na muqaddimar littafin da kuma babi guda biyu sai ya ce wa auda'atu fihi na sanya a cikinsa min bada'il hikmati wato na tsayatattun hikimomi wanda ma ta ƙirru bihi kullu aini duk idan mai neman gaskiya idan ya karanta su ya nasu cewa fa lalle wannan littafin Allah an canza shi sai ya ce wa arju ina fatan mimman yantaziru mimman yantaziru rahmatahu almasiuna an yanfa'ani bihi fi yawmin la fi yawmin la yanfa'u malun wala banun da haka yace wa arju ina fatan mimman yantaziru ga wanda yake jiran rahmatahu rahmar ubangiji almustiuna wanda suka muna na aikin su wanda suka yi mummunan aiki suke jiran su samu rahmar Allah ina fatan an yanfa'ani to Allah ya amfanar da ni bihi da wannan littafin fi yawmin la yanfa'u malun wala banun a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ma. Kaji mutum ya rubuta littafi irin wannan wai yana sa ma ran aje lahira wai wannan rubutun ya masa amfani. Da haka malam ya kawo wannan a fasulun kitsafi ta halifi kitabin rabbil arbab a farko a muƙaddima ya kawo wannan littafin shi wannan Hussein Nuri at-Tabarisi. To wannan ita ce fadiha babban abin kunya da aka yi lokacin da wasu ‘yan shi ake ta rufa kan matsalar nan sai ya ɗauki daga baya wasu sun ta rubuce-rubuce don ƙoƙarin cewa ƙarya ne amma ina ya riga ya gama tona asirin cafa lallai fa gafa dalili ce wannan ƙwar'anin na Allah subhanahu wa ta'ala an riga an canza shi an baddala shi ba haka alƙur'anin yake ma shi yasa duk mutumin da yake so ya soki addinin musulunci in ya je ya karanta littattafan shi'a to ya soki addinin musulunci yana masa sauƙi saboda zai iya sukan sahabbai littafin musulmin annabin matan annabin komai ma zai iya yi hatta 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi a jikokinsa muna da shi anan akwai wa'insu suna da alaka da 'ya'yan Hassan da Yasir Habib ke kiransu ya ce musu azzalimi mutanen banza kuma jikokin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wa'annan mutanen babu wani abu da suka bari bannarsu ta wuce di yadda mutane suke tunani amma alhamdulahi yanzu bayyanan wannan harka ta social media dinnan da take da ita a duniya ta sa yanzu dole wasu abubuwan suna fito ma mutane fili kowa yana gane inda aka dosa ana yin walƙiya yanzu kowa yana kallon kowa in an jima insha Allah da misalin karfe hudu akwai ɗan uwan Allah ya da Malam Sani Alkanawi daga Lagos zai fara gabatar daga karatu watakila mutane su tara a shafinmu daga karfe hudu zuwa karfe hudu da rabi sannan za mu yi cikakken bayani insha Allah a karatunmu na dare yau wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu